studio Kalangu. sashen Hausa ke magana ga kanun labarun maraicen yau. kwarin talwa ya malalo cikin bazata ambaliyar ruwa ta mamaye garin da baka da tabelot ga sallalaya ana amfani kwarai da itace za ku ji bayani a kai Yanda halin hanyar difa'in gigimi ta kasance shine ma'udin rahoton musamman na yau. Masauraro gungu Muhammad Dantani ke muku sallama sai ku bi mu ku sha labarun dalla-dalla. mutum guda ya mace guda ya raunata ekokin gonakai da dama suka cika da ruwa tsumbul gidaje da dama suka wargaje kuma ruwan ya yi awon gaba da wata motar daukar 'yan malati dauke da mutane a cikinta sakamakon ambaliyar malalar ruwa a daren jiya zuwa sahiyar yau kenan a cikin garin tabelot yankin agades musana alhaji abdullahi wani mazamni garin tabelot da na tuntuɓa yau da sahen nan ta wayar talfo ya ba mu shaida kamar haka wannan ruwan da zai aka yi akwai mutane da yawa wanda ke sun fita gidajen wannan ruwa ya yi banna da yawa ya doka musu albasa ya binne musu rijiyoyi ya binne musu motar motar wannan garake arbin su da yawa ne ana shi yanzu rubuta wannan garake a san nawa ne gara ma nawa ne rijiyoyin da aka binne da motar akwai gidaje da dama da kakkare akwai yaro guda wanda daki ya fado mushi Allah ya mai cikawa a nan garin Tabolo jiya da dare kin kuma akwai wanda yake shi ma bango ya fado mushi eh, sakare akwai motar wata likita jiya da dare ta yi evakiyan wani mala da kilo biyar tsakanin da na baga sai gulbi yadda ke ta akwai mutum biyar cikin ta a cikin mutum biyar cikin an samo mutum uh, biyu da shafiyar da wani da likita da dan malati da wani kuma wannan har yanzu ba a same su ba Sai da suka rasa gidajen su wasu suna cikin lakol kuma ko wanda suke cikin gidajen makwabta wanda gidajen su ba su ba wannan can suka kwana jiya haka zalika kwamin din karkara ta da baga da ke cikin karkarar guda da ta tabelot bata tsira ba da ambaliyar da ta afku cikin daren 14 zuwa 15 ga watan Ogista 2018. Ga fasarar bayanin da babban sakataren kwamin da bagga ya mani ta wayar talho. Zuwan gulbin takaya da kuma gulbin talwa da suka zo a lokaci guda an kira ni inda aka sanar da ni cewa motar ɗaukar marasa lafiya ta tabilat ta shirkice a cikin ruwa inda fasinjoji biyar da suke cikin motar an ceto biyu direban motar da kuma ɗan rakiya su kuma uku ba ɗoriyarsu shama'an likita ɗaya marar lafiya da kuma ɗan rakiya wajen ƙarfe biyar na safiya an ƙara kara sanar da ni cewa ruwa sun ƙara isuwa ba kakkautawa. Akwai iyalai 355 da suka rasa mazauninsu, waɗannan su ne waɗanda gidajensu suka faɗi. Abin da ya shafi garakai mun yi ƙoƙarin yin raskuna amma abin ya gagara. A fuskar dabbobi ba a ma magana. Waɗanda suka rasa mazauninsu, Mary ta yi ƙoƙarin kai su a cikin makarantu, wasu kuma sun kwamace su tafi wajen 'yan uwansu. Fred Ler Pará. A ƙetare mu shaida muku cewa shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keita Ibeka ya samu zarcewa da gudanar da madakan iko bisa tazara mai fa'ida a bayanin da lissahin jam'iyyar shi ta yi a cewar dakatarin wato farfagandin jam'iyyar tasa a ranar talatan nan amma suna jiran sakamako a hukumce kamin su yi guda cin nasarar tasu shi kuma Sumaila Sise na adawa ya zargi masu rike da madafan ikon da yin amfani da rashin kwanciyar hankali aika aikar 'yan jihadi da lamarin bambancin kabila su ne aka yi amfani da su ga karkata zaben kur'un zuwa ga ibeka majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen turai ran talata sun yi kira na a kwantar da hankali a ƙasar mali ɗin bayan watsin da wato adawa ta yi na sakamakon zaben shugaban kasar duk da zagayen na biyu ya gudana cikin yanayin kwanciyar hankali mafi inganci banban da zagayen farko kamfanin dillancin labaru na kasar faransa ya bayyana hakan ajiya da marece. A maraɗi ofisa guda biyu na jami'an tsaron polis judiciyar ta kwamsariyar birnin maraɗi ana tuhumar su da sakin wasu miyagun mutane jami'an tsaron sun sake su ne ba tare da sun shaidawa gabatar su ba wani mutum ne da polis ɗin ya mai ke biɗa ruwa jallo bisa sarandin kwaya a cewar majiyoyin shari'a ga fasarar rahoton da abokin aikinmu muhammad mamman ya aiko muna mamman ada fasara mu ji Wannan badakala ta faru ne yau da 'yan kwanaki bayan amsa kiran wani mutumin wajen sojojin haɗin gwiwa na sintiri na ɗan isa mai iyaka da Najeriya. Mutumin ya yi ƙoƙarin wuce iyaka ta barauniyar hanya a cewar majiyar kotu an samu fasfon Nijar kan mutumin da ɗimbin kuɗin Amurka an tura shi ofishin 'yan sanda na maraɗi bayan bincike fasfonsa da kuɗaɗen Amurka duka na ƙwarai ne. Me yasa ya nemi ficewa ta barauniyar hanya tambayoyin da 'yan sanda suka aza bayan zurfafan nazari an sake shi ba tare da sanar da daraktan 'yan sanda na jiha ba. Fasfonsa aka karɓe shi a matsayin je ka dawo. A wan safe a karfe goma tunan ya yi ƙasa ko sama ba tare da bayyana ba a lokacin da aka tsaida. Bayan binciken lambar fasfon ɗinsa, mai ta tabbatar da cewa ɗan dabar da ake batu kansa ana neman sa dalilin fataucin mayagun kwayoyi a cewa wata mijar kotu. A hali yanzu an saki ofisan 'yan sanda biyu na wucin gadi. An tura batun a kotun shigar da ƙara ta maraɗi kafin kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauki wata hanyar shari'a domin yi musu shari'a kan haɗa baki da 'yan daba. A gaida mamman ada. Mai kula da girkin jonin lantarki da bin sau da kafa na yadda suka kasance a birnin Maraɗi, Hasau Salisu yana ƙargame zaman manda depo a dalilin sata da sai da kimanin batir na fano 230 na garin Maraɗi. A anguwar Ali ɗan tsoho ta Maraɗi ne jami'an bincike suka gano inda baturan suka kasance. makasudin babban alkalin wato makaddashin babban alkalin kotun maradi garba isa ya yi wa muhammad mamman karin bayani Da farko ya bayyana min cewa ya fidda batir 32 amma a tsawon bincike tare da SPGA ya yi mana bayanin batir 150 batir 70 na farko da aka samu wajen mai gyaran wuta na kwarai ne suna aiki sosai amma a cewar Asahu Salisu dukkan batir 150 sun tsufa ya yi amfani da su an sai da wani adadi mun yi bincike mun gano wani adadin batir tuni da aka tura Kano domin saidawa shi yana bayani kan batir 150 amma da aka tura batun kotu ni da kaina na kira babban magajin gari a hirar da muka yi tare da shi ya gaya mini gaskiya cewa ba batir 150 ba ne amma batir 230 Kowace shekara a ƙasar Nijar a ranar sallar layya kacal ɗumbin itace da huwa ake toyewa domin gasa nama. Daraktan kula da muhali na yankin Yamme, Kanal Umaru Alu Liman ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani kamar haka. mun lissafo da shekara duka kamar in ka ɗauki misali ya kai wajen dubu arba'in da bakwai na ton na ce wani ake amfani da su rana guda kenan wannan in ka ɗauki kamar cikin kashi ɗari kashi goma sha takwas kenan su ne rana guda ake ƙonewa in ka kwatanta da iccen da ya kamata a yi amfani da shi a cikin shekara abin ake ke amfani da shi a cikin nan ga jihar yamai ya kai kamar wajen ton dubu biyu da sittin da uku cikin shekara amma sai a ga a rana guda ana amfani da kamar cikin kashi goma sha takwas bisa ɗari wanda ake amfani da shi shi rana guda kenan mun dauki mataki cewa da abin da doka ta bada za a baka izini ka je ka nemo wani ice amma ka wuce mizanin abin da an ka faɗa ma a babin guda aika-aikar ɗan adam da canjin yanayi suna haddasa kacancanewar tsanwa a kasar Nijar. Sarar itacen dafuwa ita ce ta kasance mafi banna ga gandun daji, kamar yadda daraktan kulawa da ɗoraren mahali Yakuba Saibu ya bayyana bari mu saurari furucin nasa. Akwai alƙaluma da ke nuna cewa duk da muna fitar da man fetur da gas, itatuwan girki na kasance har kullum a gaba wajen girki a karkara a birane. Itatuwa ne da dama ake amfani da su. Wata matsala ta shekara ta goma sha biyu ta bayyana tuni muna cikin matsala sosai ta karanci ma'ana bukata ta zarce sosai abin da ake da. Dole a bulo da wasu sabbin tabi'u ta fuskar kokarin shuka itace da kokari a fannin kare muhalli da taimakawa bunƙasa ciyayi. Haka kuma ana iya amfani da gas da kwal da Nijar take da shi sosai. Hasken rana ma yana iya sauƙaƙa horarwa ta kare itatuwa. Bari mu isa yankin Adar, kwamin ɗin kau a cikin gundumar da yankin Tawa. An soma raba takardun 'yan kasanci kamar sauran kwamin-kwamin na ƙasar Nijar. Tsarin da ake gudanarwa domin tana da girgam na zaɓe na na'urar biometric a shekara ta 2021. a cikon bayanin da hamada Abdullahi Guzman magajin garin Kau ya yi wa alamin washar kamaraka. Akwai tsarin da mun kai na ba mutane takardu wanda ka ce ma jima declaratif wanda za a kuwa garuruwa ko ina da zanguna da zumi kusan wata gwada da mun kawara a ko ina cikin garuruwan mu da zangunan mu da tungagen mu wannan takardu mun kai su kun san ba aiki mai kare kwana gudana ba ko wani hakimi da makarabansa a kowane gari za a diba mutanen da ba su da kamar aihuwa a rubuto su in an kare sai a kamuna su ba mu iya gane ya an samu mutane yanzu sai kowa da kowa ya kamuna takardun kusan ɗari ɗari biyu kun ga abin mu dai yanzu mun kai takardun muna shirin sakamakon wajen wata biyu ko wata uku a kamuna takardun nan ga kamin mu san kididdiga abin da ya hito na mutanen da za a ba takardun aihuwa. A fannin ƙwallon ƙafa, Aisoni Dep tunasarwa ce ita ce zakaran gasar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar a karkarar bana 2017-2018 kwambalar ta jibinci halartar tawagar kwallo goma sha shida goma na yami da wasu shida na cikin yankunan ƙasa inda aka yi fafatawa 240 da sanya kwallo raga 537 tawagar da ta fi a zaƙa fannin kai hari ita ce as pan da zubin kwallo 63 as sonidap ita ce take da a zaƙa fannin kare gida inda raga goma sha uku ne aka zura mata. 'Yan kwallon da suka fi sanya kwallon raga a cikin kakal su ne wato Daniel Soza na AS Fan ya samu galabar mafi sanya raga da zubi 23 shi kadai Kofi Nicola na AS Sonidep na binsa da zubin sanya ƙwallo raga goma sha shidda. Sauraron shirye-shirye istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa labarun na zo muku ne daga nan studio kalangu birnin yamme yanzu kuma sai rahotonmu na musamman tazarar hanyar difa'in gigimi ta lalace matuƙa masu balaguro kanta na fuskantar matsi sosai balkisa hamidu ta mayar da hankali ga lamarin ga rahoton da ta naɗa muna akai mama ada ya fasarta muna Masu amfani da hanyar Kindanji Ningimi da ke kan hanyar da ke hada difa zuwa Ningimi na cikin halin hau'ula'i dalilan hayar da ke ci gaba da lalacewa lamarin da ke janyo matsaloli da dama. A cewar Nura Muhammadu wani mazaunin garin Kabalewa farashin sufurin motoci ya lunka sau biyu dalilin lalacewar hanya. Hanyar gaskiya ta lalace da alal misali daga nan Kabalewa zuwa Kinshendi bai wuce kilo talatin ba biyu amma a tahiyar mota sai an yi tahiya awa guda. Kudin motan ya karu sosai da bai wuce jika jika da hamsin haka difan gingimi gaba daya bai wuce mutum ya biya jika hudu sefa to yanzu ya koma ka shidda kenan an diba kuɗin ya yi yawa faske da kaɗan ya kasa difa zandar da yake can kusan kilo ɗari biyar ne maganar guda ce a wajen wannan mazauni inda ya ce dukkan farashin kayayyakin masarufi sun yi tashin gwabran zabo dalilan halin da hanyar take ciki yan kasuwa suna cewa saboda lalacewar hanya shine yakan ƙara kuɗin kaya wani lokaci idan ɗan kasuwa ya zo cin kasuwan ƙauye ya baka abu kace wannan abun ya yi tsada sai ka ya ce hanya ne babu kyau shine ake ƙara mana kuɗi mu ma mun zo za mu ƙara kuɗin kaya. Matsalar da ake ciki ba ta bar mata ba su ma suna ɗanɗana kudar matsalolin da ke da nasaba da lalacewar hanyar kamar yadda falmata Mamudu Aji da ke zaune a Kabalewa take cewa. Wallahi muna fuskantar matsala da yawa. Mace mai sabon ciki in ta shiga wata motal, dan tsananin motocin ma suna bin hanyar sun lalace wata tana abartema a nan gurin. Komin mu tsada ne. Abincin mu ma wani bi da ket muke samu yanzu in aka ce yau kasuwan nan bata ci ba ta difa. Mu sati mai zuwa ban mu da abin. Yanzu ban mu da Nijeriya. tsiya ban mu da lactate muna cikin wahala kuma ga tsada. Yanzu hatsi tiya guda jika uku muke sayan. Sai dai ganin karshen waɗannan wahalhaloli da jama'a suke fuskanta ba za su ƙare gobe ba. dalilan rashin tsaro da ke kamari sai zaman lafiya ya dawo a wannan yanki ne kawai za a sake farfado da ayyukan gyaran hanya in ji yura muhammadu wata mata da ke zaune a kabalewa kwaltan ana cikin yin shi wannan tarzoma da ya tashi aka tsayi da yi masu kwaltan a cikin halin da ake ciki yanzu wannan ba su zo su zamna su yi muna kwalta ba to muna diba a samu kwanciyar hankali tukunna kannan a yi zancen hanyar da muke tare da ita A gaida mamman ada da dukkan abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku a madadin su ni ma madugun shirin gunguma man tani ke muku sallama sai ku tabi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya.